الحديث الرابع والعشرون حديث ناشر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا wannan hadisi na 24 cikin littafi an karɓo shi daga Abbad ibn Tamim shi kuma daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini kana yace shukiya ila nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulu an kawo karan wani mutum zuwa ga wajen annabi an kawo ba wai an kai shi karan na yayi laifi ba wani mutum ne ke fama da matsala sai aka kawo kokensa wajen annabi cewa ga abin da ke damun wani shine ma'ana shukiya ila nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulu an kawo koken wani mutum zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yukhayyalu ilayhi wannan mutumin ana suranta masa cikin kwakwalwarsa ko tunaninsa annahu yajidu shay'a zai rinka jin kamar wani abu ya faru gare shi na fitowar tusa fi salati alhali yana cikin sallah sai rinka jin kamar iska ya fito daga cikin duburarsa me hukuncin sa idan ya ji kamar iska ya fito ba tabbas bane suranta masa akai me hukuncin sallar sa sallallahu alaihi wasallam yace la yansarif ba zai fita daga cikin sallarsa ba hatta yasma'a sautan har sai in yaji sauti aw yaji darihan ko in yaji wari amma haka kawai dan ya suranta ma kamar iska ya fito daga duburarka ka rinka jin kamar kai tusa to ba za ka gaskata wannan tunani da dan ya jefa maka ba ko wannan wasu wasi da shedan ya jefa maka ba sai in ka samu daya cikin abubuwa guda biyu waɗanda suke tabbas ne su ba kokonto ba ne abu na farko ka ji sautin fitar iska din wannan ai tabbas ne yanzu ba kokonto ba ne abu na biyu kana jin kamar iska ya fita ko bai fita ba amma sai ka ji wari to ka tabbatar daga jikinka ne kenan yanzu kenan sai ka fita daga cikin sallah in limami ne sai ka jawo wani ya ci gaba an fahimta ko dan kai istikhlafa in ma baka ja wani ba ka fita daga cikin sallah jama'a alwalata ta warware ka fice ya rage nasu su shugabantar da wani ya ci gaba ko kowa ya kara fita su duk yadda suka yi sallar su ta yi in suka ci gaba kowa ya kara fita shi sallar su ta yi in kuma suka shugabantar da wani ta yi in aka shugabantar da wani kace kai wannan direban baya da lasisi waɗansu suka bi shi kai sai ka koma gefe guda ka kara fita ka ci gaba akan yadda liman ya fita ta yi kaga direban da aka sa maka baya da lasisi ka tabbatar bai san hukuncin sallah ba bisa ga yakinin ka ba wai zato kake masa ba duk yadda aka yayi kadara an sa limamai biyu sahun baya suka sa wani wannan suka sa wani duk yayi wanda duk yace bai yi fa alaihi bid ya kawo dalili wa illa nahnu baqina ala al asli wa huwa al jawaz nahnu nabqa ala al asli dukkan mutumin da ya wanzu kan asali ba a tambaye shi dalili in an tambaye ka dalili ka khalafawa asali ka safawa asali sai ce me dalilin ka na safawa asali asalin sallar ingantacciya ce yanzu ka kai da awar rashin inganci me dalilin ka da yace bata inganta ba ko ka kawo dalili ko kai shiru shine abin da an gane wannan da kyau to wannan hadisi akwai mas'aloli da za a dauka daga ciki na farko alqaidatul amma akwai wata gabammiyar ka'ida wadda malamai ke gina hukunci a ciki wahiya wannan ka'ida ita ce annal asla baqa'u ma kana ala ma kana wata ka'ida ce fiqhiyya da malamai fiqh suke amfani da ta al aslu baqa'u ma kana ala ma kana al aslu baqa'u ma kana ala ma kana asalin hukunci shine abu na wanzuwa akan halin da yake aka san shi da shi an gane ko asalin hular da ke kanka taka ce in na zo na ce ba tawo ba ce ba to ba za ba ce kai malam zanna me ya hujja ka na cewa ta kashe mun ta kanka ai kai asali taka ce ni da na ce ta wace ba taka ba ce ba na yi da a wata wace ba to ni na za ce me dalilin ka na cewa hular kan wani taka ce dan kai ka saba asali amma shi ba a neman shi da dalili saboda me <laughs> yana kan asali al-aslu baka ma kana ala ma kana abu na wanzuwa kan asalinsa baka kaucewa daga wannan asalin sai da wani dalili shi yasa idan mutum yana sallah shi kadai ka zo ka bi shi sallah in dai sallarsa ta inganta kai ma na bayan sa sallar ka ta inganta duk wanda ya ce ta ka bata ba sai a ce kawo dalilin da yasa ka ce ba ba sai in ya tabbatar da rushewar ta neman tukuna in ta liman ta rushe wannan ta rushe kenan amma in bai tabbatar da wannan ba fa kyale na sallah ta ta yi idan ce ai ba haka ba ta yi ba saboda shi nafila ce kai kuma la kai ka ce duk da haka dai ta yi yanzu sai ka kawo dalilin da ya ce mai nafila ba zai bi mai farilla ba ko mai farilla ba zai bi mai nafila ba ai shi asr yake kai kuma azhar ka bi shi ka bi da niyya azhar duk da haka ta yi wanda da ya ce bai bisa ce kawo dalilin ka da ya ce mai azhar ba zai bi mai la'asar ba domin shi shine aljawaz wa man khalafa al'asar fa alayhi bid-dalil shine al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana asalin wannan bawan Allah yana da alwala asali yana da tabbas ba ku kwanto yake ba cewa shi mai alwala ne sai wasu wasu ya zo ce ba ka da alwala to da wannan wasu wasan wanda ba ne shi da asali wanda yake tabbas ne kake da shi kankana da alwala wanne za a rinjayar asalin saboda me saboda wannan hadisin mutum ne ake suranta masa cikin tunaninsa kamar wani abu ya fito daga jikinsa amma yana da tabbas bai fara sallah ba sai yana da alwala sai ya zo na cikin sallah sai wannan wasu wasin ya zo sai mu ce me sai gaba da wanzuwa kan asalin ka na kana da sallah har sai in ka samu wani abu zai ture wannan asalin shine fitowar me iska ko kuma a wato jin kara ko kuma jin wari in ba haka ba shikenan zai ci gaba da bazawa a matsayinsa ha kuma idan kana da tabbas din baka da alwala sai aka zo za a tayar da sallah sai ka ce ina da tabbas din dai ba da alwala amma kokonto nake ko nayi ko ban yi ba to ba kai ba ina fata an fahimta asalan kana da alwala tabbas kake da shi sai aka zura da sallah kace na tabbatar da zan fito zan yi gida na alwala amma ko ban sani ba ina kokonton ko ta kare ko bata kare ba to tana nan bata kare ba lafiyar ta kalau kar ma shi dan yi maka wata daga nan ne da wannan ne ake rushe maganar daga cikin maganganun mazhabar malikiya da suke cewa man shakka fi hadasin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan suka ce duk wanda ya shakka bayan kana da alwala sai kai shakka ko ta kare ko bata kare ba suka ce wajibi ne sai kai ne sai ka saki kaga sun ci da wannan hadisi amma suna da zancen da za su yi su ma tunda ka san duk wanda gaba dama ya zance shi ma zai zance malikiya suna da zancen da za su yi suka ce abin da ya sa muka ce dole ya sake alwala ita sallar da zai je ya yi tilas ne a kan shi irin yadda bashi idan ana bin ka yake zama tilas ka biya idan ana bin ka bashi ai babu yadda za a yi ka ce babu shi sai in ka samu yaƙinin ka biya ko kwantar na biya ko ban biya ba zai ture bashin sai me sai yaƙini suka ce to sallah akan ka kamar dayin ne tilas ne kokwantan ta yi ko ba ta yi ba baya sauke ta sai in ka samu tabbas din kayi to idan ka shiga sallah da alwala wadda kake da kokwanto a cikinta tan nan kuma ya shiga cikin sallah ta yi ko ba ta yi ba da haka tunda ta yi ko ba ta yi ba ne asali ba ta yi ba sai in ne ya tabbatar da ita لأنك دخلت في صلاة بوضوء مشكوك فيه فيسري هذا الشك إلى الصلاة والصلاة دين وذمة فالذمة لا يبرأ منها إلا بيقين wasu da zance mai karfi shi dai wannan dalilin hadisin ya fi shi karfi ne kawai amma zancen suna da karfi shi dai wannan hadisin ya fi karfi na biyu anna mujarrada shakki fil hadasi kawai dan kayi kokonto cikin hadasi layi yubtilu alwudu'a wannan kokonton baya warware maka alwala ko baya lalata maka sallah ko ba haka ba na uku da harimul insirafi min as-salati li ghayri sababin bayyin baka fita daga cikin sallah ba tare da wani sababi ba na zahiri sababi na kokonto baya saka fita daga cikin sallah zaka ci gaba da yin kayar ka ne na hudu annar rihal kharijata min ad-duburi iska da ke fitowa daga duburar mutum bi sautin tare da sauti aw bi ghayri sautin ko ba tare da sauti ba na qadatul lil lalle wannan iska yana warware alwala an gane ko na biyar yuradu min sama'i sauti Abin da ake nufi da jin sauti ko jin sauti a cikin fitowar iskar wa wujdanin rih ko samuwar wari fil hadis a wannan hadisi at-tayaqqunu min zalika abin da ake so ka samu yakinin cewa lalle alwala ce ta warware iskan kadai in kana kokonton ya fito ko bai fito ba to ba wannan ba yakini bane ba an gane ko dan sauti shine zai tabbatar maka ko kuma wari yace falau kana la yusma'u la yusham ko da ya zanto ba a ji sautin ba amma kuma kuma sannan ba a ji warin ba wa na bi ghairi hadhihi ne amma ya samu tabbas abin nan ba kokonto bane wannan iskan da ya fito lalle rihi ne ko da bai ji sauti ba inda ya samu yakinin haka to kuma kenan in taqada wudu'uhu alwalasa ta warware kenan ashe shi iskan in kokonto ne take ne ya fito ko bai fito ba a wani hadisin annabi ya fito da abin karara yace lokacin da mutum ke da alwala ko yake cikin sallah wani lokaci dan ne yake zuwa sai rinka busa duburanka ka ji tsayar dan fa sai rinka busa duburan mutum sai karka rinka kamar iska ne ya fito daga jikinka eh to karka gaskata hi sai in ka ji wari sannan ka tabbatar iska ne daga jikinka ko in ka ji me sauti.